Muna ƙoƙarin koya ma mata na su gane yanda tushen soya aƙida yake musamman zuwa ga matasa da mata da magidanta don ko kowane mutum zai iya fadawa ga soyin aƙida cikin tsautsauran ra'ayi. Bukatar shi ne matan su fahimci ire-iren hanyoyin da ke sanya fadawa a cikin wannan al'amari su san yadda za su nazarta shi kuma su taka rawa a zo a gani na shaidawa domin buga ƙararrawa da duk wani al'amarin farko mai alaƙa da haka suna iya kawar da manufa ga tsunduma ga wannan. decision. Ta kaka matan za su kawo wasu ga rigakafin wannan al'amari. Jadawalin Farm a Security na ba da masanya da matan don su bada da tasu gudunmuwar da rigakafin fadawa ra'ayin tsatsoron ra'ayi. Banda wannan damar da Farm a Security ke bayarwa yana karawa matan masanya saboda iya mata ne su ne kibiyoyin zamantakewa uwa ce mata ce yaya ce kenan suna iya ba da kokarin su kan maza na taimakawa ga gujewa ga wannan bala'i dukkan kididdiga da aka aka sun nuna matasa suke fuskanta wannan al'amari a nan ya kasar Nijar. Kuma mata a yanzu ba a ɗaukan su kan masu fuskanta al'amarin. Wa'annan matan a ɗauke su tamkar masu ruwa tsaki. Matan da kuka tattauna da su a nan maraɗi, shin sun sa kai sun lamunta da ɗaukar alƙalin yin aikin? Lantern Regional. Kibiyar jiha ta fasalin G5 Sahel maraɗi, kibiya ke da ta dukufa sosai sun sa kai sun ɗau alƙawali na kasancewa masu shiga tsakani sun kuma fahimta har ma sun nuna muna ababuwan da ke cikin jihar masu kawo karuwa al'amarin magana musgunawa a cikin zaman iyali sun nuna idan magidanci ya bar ɗaukan yaunin iyalinsa ga yara ga mata abu ne masu ƙara ƙaini ga wannan al'amari don ko yaran ba su da kulawa uwaye to sun zama masu iya tsunduma cikin wannan al'amarin wata rana.